mana ibn qayyim ya ambaci hanyoyin samun tawfiki ba kana son ka samu tawfiki a rayuwa akwai hanyoyi bakwai malamai suna cewa abinda ake mai tawfiki shine kada ubangijinka ya kyale ka ka dogara da kanka duk abin da ka tashi sai Allah ya tallafa ma wani shine tawfiki an fahimci abu yauwa duk abin da ka tashi Allah ba zai kyale ka ba to ana samun tawfiki da hanyoyi bakwai a wani wurin ibn qayyim ya faɗi wannan na farko ikhlasin aiki na biyu yawaita addu'a na uku ƙarfin tawakkuli ala Allah tawakkali ga Allah na hudu neman ilimin addini na biyar zage dantse wajen ibada na shida zama da mutanen kirki na bakwai nisantar mutanen banza to in ka lazumci waɗannan abubuwa Allah zai baka taufiƙi a rayuwarka kuma ka dage a kansu za ga Allah ba zai barka ba Allah zai rika shigowa cikin lamarinka duk abin da ya dame ka to za ga Allah ya sanya hannu a ciki ya tallafa maka ba za ka balbalce ba ba za ka lalace ba ya Allah muna roƙonka ka ba mu taufiƙi? ina ga